a girl and still don't care. I know it sounds crazy. The voice of America, direct from Washington, Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fata an gina lafiya. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar 20 ga watan Fabrairun shekarar 2021 To a cikin shirin namu ne za ku ji cewa yayin da ya rage 'yan sa'o'i a buɗe rumfunan zaben shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar zagaye na biyu. Kuma da zaɓe ta ne ta ce ta kammala shirin ta. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim ka almasi Garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Bayan nan kuma muna ɗauke da labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. A yau Asabar wani harbin bindiga ya kashe akalla mutum biyu a Myanmar yayin da jami'an tsaro suka yi amfani da albarusan gaske da na roba da barkonon tsohuwa akan masu zanga-zanga da suke kalubalantar juyin mulkin soja na ranar 1 ga watan Fabrairu. sojoji da 'yan sanda da yawan ya kai ɗari biyar sun taru a tashar jirgin ruwa a garin mandele birni mafi girma na biyu a ƙasar myanmar domin tarwatsa ma'aikata da masu zanga-zangan lamarin da ya haifar da rikici inda masu zanga-zangan suka yi ta jifar 'yan sandan da duwatsu jami'an tsaro sun tarwatsa taron jama'an da harbin bindiga da wasu nau'uka na karfin tuwo inda mutum biyu suka mutu wasu ishirin kuma suka jikata a cewar wata kafar yada labarai yanar gizo ta ira wadley da wani shugaban ma'aikatan sa kai na gaggawa farahita darhi masu zanga-zanga da mazauna yankin da 'yan jarida sun arce daga wurin yayin da jami'an tsaron suka bi su inda suka farma wata kungiyar 'yan jarida da harbin duwatsu da barkonon tsohuwa Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana fargabanta gajin zalunci da wasu ƙungiyoyin 'yan bindiga ke yi wa fararen hula a yankin Ituri da gundumomin Kivu ta Arewa da Kivu ta Kudu a gabashin ƙasar demokaradiyyar jamhuriyar Congo. hukumar ta 'yan gudun hijiran ta ba da labarin kashe-kashe da yin garkuwa da mutane na ci gaba a gundumar kibu ta arewa mai fama da tashin hankali a ƙasar dr congo sama da fararen hula dubu biyu ne aka tabbatar da an kashe su a shekarar da ta gabata da kuma wasu alardunan gabashin ƙasar da galibi ake alakantawa da ayyukan 'yan bindigan mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijiran babar baloch ya ce galibin hare-haren ana kaiwa waɗanda suka rasa matsugunansu ne a sansanoni wasu da dama sun arce daga gidajensu ne sakamakon cin zarafi da aka musu a baya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani dan kwangilan tsaro mai zaman kansa kuma na hannun daman tsohon shugaban amurka donald trump eric prince ya take dokar majalisar ɗinkin duniya ta haramta shiga da makamai a libya da masu binciken majalisar ɗinkin duniya suka gano da kuma kafafen yada labaran amurka suka sanar a jiya juma'a jaridun new york times da washington post ne suka bankaɗo wannan rahoton sirri na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya cewa prince ya shiga da sojojin haya na ƙasashen waje da kuma makamai zuwa ga halifa haftar wanda ya yi yaƙi domin hambarar da gwamnatin libya mai samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya a shekarar 2019 aikin na dala miliyan 80 ya haɗa ne da shirya rundunar kai manyan hare-hare da za su gano kuma su kashe kwamandojin libya masu adawa da haftar a cikin su akwai 'yan kasashen tarayyar turai a cewar jaridar new york times Prince tsohon sojan ruwan Amurka kuma dan uwan sakataren harkokin ilimi na gwamnatin Trump, Besky Davos, shine shugaban wani kamfanin tsaro mai zaman kansa na blackwater wanda ake zargin ayyukansa da kashe fararen hula 'yan kasar iraki da ba su da makamai a bangladesh a shekarar 2017 amurka ta sake komawa cikin yarjejeniyar paris a hukumance bayan da gwamnatin trump ta fice daga yarjejeniyar ta sauyin yanayi tana mai cewa shirin ya yi matukar tsada kuma ba za ta yi aiki da shi ba fadar white house ta ce mummunar yanayi ta yi sanadiyar mutuwar mutum akalla 47 a jihar texas da wasu jihohin amurka a wannan mako duka wani mummunar al'amari ne da sauyin yanayi ke haifar da shi wasu iyalai da suka rasa wutar lantarki da ruwa sun nemi mafaka a shagon sayar da kujeru da matsugunai da gwamnati ta yi tanade su shugaba joe biden ya ce amurka ba za ta ci gaba da bata lokaci ba wurin shiga cikin yaƙi da sauyin yanayin da duniya ke yi a wani buki na sake shiga amurka cikin wannan yarjejeniya babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce wannan matakin zai karfafa ƙoƙarin da duniya ke yi na tunkarin batun ɗumamar yanayin da ke tafiyar hawainiya a ƙarshe hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ce ta yi marhabi da alkawuran da ƙasashen yammacin duniya da dama suke yi wa kungiyoyin ƙasa da ƙasa cikin wannan lokaci game da rigakafin coronavirus cewa hakan zai taimaka ainihin wurin raba rigakafin ga ƙasashen duniya baki ɗaya akwai abubuwa da suke faruwa game da raba rigakafin kuma ina marhabi cewa shugabannin duniya sun zage damtse wurin tunkarar wannan kalubalen na daukar matakan da suka dace na kawo karshen wannan annoba ta hanyar raba rigakafi da kuma kara saka kudade a shirin duniya na samar da allurar rigakafin covid-19 in ji dr tedros azanum gabriasus babban daraktan hukumar ta who shugaban jamus angela merkel ta faɗa a jiya juma'a cewa annobar ba za ta kau ba har sai kowa ya yi allurar rigakafin a duniya a wani jawabi bayan taron manyan kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki na g7 ta hoton bidiyo ta ce za a buƙaci jamus da wasu kasashe masu arziki su raba rigakafin ga kasashe masu tasowa a duniya shugaban faransa emmanuel macron ya faɗa wa taron cewa ya kamata turai da amurka su gaggauta aikewa da rigakafin covid-19 zuwa afirka domin baiwa ma'aikatan kiwon lafiya a nahiyar ko kuma su rasa tasiri ga rasha da china to a gaida babu yakun makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yayin da ya rage 'yan sa'o'i a buɗe rumfunan zaben shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar zagaye na biyu hukumar zaɓe ta sene ta ce ta kammala shirinta su ma ƙungiyoyi masu zaman kansu da za su saka ido a zaben sun ce sun kammala dukkan shirye-shiryen da ya kamata domin ganin yadda zaben zai kaya Tamar a gare ki. Komi dai ana iya cewa ya kammala na shirin zuwa zaɓe zagaye na biyu na shugaban ƙasa kamar yadda Shu'aibu Musa shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta wato Seni na jihar da magaran ya bayyana ma muryar Amurka. Sai a ce shirye-shirye sun ma ƙare. Mun ba da horo ga dukkan shugabannin kungiyoyin zaɓe na jihar da magaran su 63 gami da namun guda 64 duk wani haki da wani kudade da ya kamata a basu a kashe cikin wannan zaben gaba ɗaya duka kowa mun ba shi nashi kuma su ma kayan aiki duka tun sati wancan kayan aiki suna can wajen su amma sun shirya wannan irin kowa ya shirya naya yanzu suna nan wasu sun kara ba da horo ga mamar na biro da wata su kuma yau suke karewa in sun kare da marice za su ɗauka wannan kayan zaɓe su kai su cikin runhunan zaɓe. kenan sai a ce alhamdulillahi komi yana ta daidai kuma shirye-shirye sun ma kusa karewa bai Allah. kamar abin da ya shahi sauran ƙauyuka da gundumomi duka kowanne kun miƙa mishi kayan zaben shi tun wancan satin madam kowa ya samu kayan zaben shi ga zancen da nake makima har wannan irin da ake shirya a kai su ruwan zabe duka an shirya su komi da abin da ya sai a kamata a sa ciki duka an shirya su mada mm. an kai su insha da mari ce za a kai su insha Allah to abin da ya shafi tsaro musamman in aka ce eh, irin wannan lokaci na zabe yana buƙatar matakai na tsaro ina aka kwana game da matakan tsaro da kuka ɗauka. san harka eh, shi harka eh, tsaro abu ne wanda ba mu iya zuwa baro-baro ga hili mu ce ga abin da muka shirya ga abin da muka shirya amma ina tabbatar mace mutane da cewa akwai ƙwararren matakai da aka ɗauka wanda za a azawa ran da yau duka saboda wannan zaɓen a yi cikin kwanciyar hankali cikin natsuwa insha Allah mutane ina kira gare su kwantar da su yadda muka kare lahiyarsu ga wancan zaɓe da ya wuce wanga ma bai izinin lahi mun ɗauki ƙwaƙwaran matakai wanda za mu sa in allah ya yarda ai wannan zaben lahiya kuma a kare shi lahiya eh, kamar jami'an tsaro komi da komi kun yi tanadin su eh, eh, madam komi da ya kamata a yi cikin wannan zaben mun shirya shi kawai jira muke allah ya gwada mu rana mu fara zabe insha Allah. Babban mu yanzu guru mu in kin lura babban abin da ke ce mu to ga kwarya wannan zabe da ake ce ma zabe bai ba zabe nil. ya yi yawa duka mun jawo hankalin kowa saboda a ƙara ganewa yadda ake wannan zaɓe da biletin e inic kuma wannan taddawa ya ake sata kuma ina ake sata saboda zaɓen ka ya zama zaɓe mai kyau su ma dai daga nasu waje hararen hula ba su yi ƙasa a gwiwa ba cewar badamasi ya hayya ɗaya daga cikin masu sa ido na kungiyar alternative espacito ayen tuntun wannan bashi da wani mai ke da suna muna da su kayan aikin mu musamman fish fish da muke cika lokacin budewa da tsakiyar zaɓe da lokacin lihewa tuntuni muna da su to kenan yanzu mu kanmu a mu ce a shirye muke kawai gobe muke jira mu je mu ga yadda za ta kaya insha Allah. Yayin da su kuma 'yan siyasa suka ce ranar zaben ne kawai suke jira cewar Yarima Jibrilu na jam'iyyar PNA al'umma mai goya ma jam'iyyar PNDS tarayya baya. A mu alhamdulillah insha Allah zabe mu muna gaugama a ce gobe ta yi inda rai da lahiya za a bambanta jima da ɗan kabewa mu yanzu mun shirya sab mun je mun gingini magoya bayan mu mun fadakar da su akan su zabi dan mu na jam'iyyar pendes tarayya bazin muhammad abin da ya sha harkan zabe ba mu da matsala ko daya. Sai kuma Abdurrahim balarabi wanda ake ce ma babi na RDR canji ya ce su gaban su gadi zabe kawai suke jira. ai alwashin maza rashin ganawa saboda mu Allah ya riga ya shiga kafaɗan eh ba da komai muke tutiya ba da gaskiya abin da muke so Allah ubangiji ya gwada mu ya gwada mu yau mamman usman ya zama shugaban kasa ko muhammad isu shi zai meka ma mamman usman mulki a cikin kasa ne ya meka mushi sandan mulki wadda dokar kasa ta tanada insha Allah idan an yi zaɓe na 21 ga wannan watan da muke ciki. Tamar Abari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. A gaida Tamar Abari da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji ansar tambayar Malam Usaini Isa daga Ndo Bamenda, jamhuriyar Kamaru, mai cewa ina son sanin matsayin aikin soja. Menene hukuncin soja idan ya kashe mutum ko mutane da yawa? Shin su ma sojoji suna da wani laifi ne wurin Allah ta'ala ko kuwa babu? haza wasalam za kuma aji ansar tambayar malam musa abubakar daga bauchi najeriya mai cewa wai shin da gaske ne an taɓa ruwan kifi a wasu lokutan a wasu wurare na duniyar nan bari mu fara da tambayar malam usaini isa daga kasar kamaru mai son sanin ko shin su ma sojoji Allah zai tuhume su da kashe-kashen mutane? Idan Malam Isa na saurare, to an dace ga wakilinmu a ƙasar Kamaru Awwal Garba da ansar da ya samo maka daga wani shehin malami a garin Bamenda, wanda ya amsa tambayarka kamar haka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da fatan kunanan lafiya alhamdulillah. Eh, ni ne Sheikh Abu Umar Ali wanda aka fi sani da Malam Bala a garin Baminda Kamaru. Masha Allah. Eh, tambaya da aka yi game da hukuncin soja idan ya yi kisan kai. Eh, alal hakika malaman addini. sun yi bayanin kisa ko da gaskiya ko ba da gaskiya ba idan soja ya kashe mutumin da ya cancanci a kashe shi bisa laifin da yi wanda shari'a tana ganin halaccin a kashe shi wannan bai aibu ba bai laifi ba ah, amma idan mutumin bai cancanci a kashe shi ba wannan laifi ne kashe shi bai halatta ya kashe shi domin yana soja ba to ya rage kuma idan ana hukunci ba irin na musulunci ba ba da tsarin musulunci ba a ƙarƙashin wannan tsarin wanda musulunci bai da da shi ba wanda wani azalimi yake nan a kai kuma yake umarni da zalunci idan ya tilasta wa soja ya kisan kai to shi wanda ya tilasta shi zai ɗauki nauyin haka Ah, domin shi sojan ya zama yana matsayin wanda an ka tilastawa to wannan shi ne hukuncin din amma kisan kai ala kulli halin abu ne wanda ya kamata ya taka tsantsan a guji abin da zai zama haka sai dai idan eh, mutumin da ya kisan ya yi cancanci a kashe shi ah, eh, wato mutumin da aka kashe ya cancanci a kashe shi to wannan babu laifi ana kashe shi saboda tabbatar da adalci a bayan kasa wallahu alam wannan takaice kenan To sai kuma ansar tambayar Musa Abubakar kan ko shin an taɓa ruwan kifi a wani wuri a duniyan nan? To idan Malam Musa na saurare, kwanan baya su Malam Aliyu Usman taka lafiya da Sani mai lange-lange sun yi irin wannan tambayar kuma ga ansar da Malam Garba Suleiman na birnin Boston na nan Amurka ya bayar. A hakikanin gaskiya ni kam wannan ba jiyau ba ne ga naune a 1992 zuwa 1993 ba zan iya tuna shekaran ba ta kamaimai a wata ƙasa da na taɓa zama a can a Dar es Salaam a wannan shekara Dar es Salaam a Tanzania akwai iska da aka yi mai ƙarfin gaske wato kamar guguwa wanda a turance akan ce hairakin ko kuma tornado irin iskokin na masu ƙarfin gaske wanda Allah subhanahu wa ta'ala da yake kawo komai amma a ilimin kimiyya wato science aka alaƙa da abun kamar a ce geography geographically wato jama'a za su san irin ƙarfin abubuwan da ke wa a cikin teku wanda yake rarike teku za ta rika juyawa tana murdawa tana murdawa ta sama ruwa ya sama to iska yakan ɗibi da ruwan da kifaye da duk wani halittu na ruwan da zai iya ɗauka ya tafi da shi wuri mai nisan gaske ya zubar da su a ruwa to in aka gama ruwa aka ɗauke sai jama'a su mamakin cewa ya aka yi ga ruwa an ɗauke ga kifaye bila adadin sun zubo da abubuwa da yawa da na halittar ruwa ma ba ga kifi ba to waɗansu suna harsashe a kan abu biyu waɗansu su ce kai wannan ai ikon allah to ai daman ikon allah ne da in hausawa masu sauraron wannan suna ji za su iya tunawa da waƙa shata wanda yake cewa ya je bakin teku ya ga ruwa inda yake turo ko ya ce kai tekun ikon Allah ne shi ma ikon Allah ne to wannan abin da ke faruwa ikon Allah ne din abin shi a haka dole ikon Allah ne sannan kuma su masu ilimin kimiyya sun ce to gashi wannan iska mai karfin gaske da ta ɗibo wannan ruwa ya sama ya watsu kifayen da aka ɗibo daga teku aka yi sama da su su ne fa suke zubowa sai a da cewa a'a kifayen nan daga can al'arshi suke zubowa to Allah me yadda ya so ne Allah ya ga dama ma yana iya zubo kifin daga samaniya ba tare da wasu yan ɗibo su daga teku ba wannan kenan to a waɗannan garuruwa akwai marogoro darussalam ita kanta da su tanga marogoro wato wannan iska mai karfi da ya ɗibo su da su tabora sunan waannan garuruwa da muwanza wanda yake wannan gari muwanza an san su da daman kifi tunda suna kusa da tafkin lake victoria wato wannan kamar dam ɗin da ke kusa da mu da chadi wanda ake cewa kaman wajejen su ba gaɗin nan to irin wannan tafkunan ko shi in an yi ruwa ya cika ya tambatsa yana iya watso wa'annan kifaye su watsa su zo doron ƙasa ba su iya kuma komawa mutane su warwasu waɗansu kuma su suna kyaman suna tsoron kai wannan kifi adi ba a ci kuwa to ɗaya daga cikin abubuwan da ke faruwa kenan wannan abu na gani tabbas banda wannan kafin ma mu tafi da nisa a nan kaduna akwai shekara da shekaru da suka wuce wannan uh, masu manya da tawa da suke kabala a kaduna ba da nisa ba an taɓa wani gagarumin ruwa da ya tunkuɗo kifi wanda yake aka yi giwa ta faɗi kuma kifin nan shark ne kuma mutane suna kiyasin cewa wannan kifi ya biyo idan ruwa ne da ruwa ya tambaɗo shi daga teku ya biyo ya zo da ruwa ya ƙare ruwa ya ƙare wa ɗan kada ruwa ya janye ya fito tuƙi a bayan doron ƙasa mutane ko suka yi ta ɗiba suna ta sara da adda da yake kowa ya san shak wanda bai san shak ba to wani halittar ruwan kifi ne ƙaton gaske haka na mutane suka yi ta ɗibansa inda mutum zai bincika ya tambayi dattawa da suka daɗe suka zauna a nan a kabala kaduna za su tabbatar da wannan labari shekaru da dama da suka wuce wannan kenan na biyu a nan amurka ma a north dakota ne ko south dakota an taba yin irin wannan da aka yi irin wannan guguwa iska ne karfi teku ta cika ta batse ta tunkudo ruwan da ba a taɓa zato yadda shata ke cewa ruwa na turo koye turo ƙonye tunkudo to kifayen da ya turo ai bila adadin sai wanda ya gani yana nan a gwagwalin mutum zai gani a wannan either ko uh, south dakota ko north dakota to wannan kifaye da aka turo da aka hana motoci da yake sunan amerika suna da irin kiyaye hakkin halittu ko na ruwa ne ko hakkin bil'adama ko wani irin halitta suna da kiyaye kare rayukansu aka hana motoci wucewa domin gudun kada a kaka kifayen nan aka dinga mai da su aiki ake na musamman na mai da su cikin teku tunda ruwa da ya janye an rasa yadda za a yi su koko sun rasa yadda za su yi su koma to ina fatan dai masu mu suna ji da kuma masu yin wannan tambaya usman aliyu usman Taka Lafiya, da malam sani mai lange-lange ya wuri ina fatan duk kuna jin wannan da masu sauraronmu mu irin abubuwan da yakan faru sannan kuma bacin wannan abin da nake so masu sauraron masu lura shine ko da ku diddifi a cikin garuruwanmu irin kamar misali a kano ma an taɓa yin hakan ku diddifai wanda yake ba za a rasa kifaye ba a ciki tarwaɗa wanda yake idan ya cika ya cika ya batse kifayen nan da suke ciki sai ruwa ya awon gaba da su ya fito da su ya wanke su in an gama ruwan nan sai ka ga kifaye a doron ƙasa a titi a rasa yadda aka yi sai a zaci a kifaye nan daga sama suka faɗo saboda ruwan sama da aka yi ruwa zato sun bi idan ruwa ne ku suka taho abubuwan da yake faruwa kenan abin da yake kawo dalilai da za ka ga kifaye a cikin ah, gari bayan an ɗauke ruwa Ina fata masu sauraronmu za su gamsu da wannan taƙaitaccen bayani akan dalilai da ke sa a ga kifi a doron ƙasa bayan an ɗauke ruwa. Kuma kamar dai yadda muka yi bayani idan iska dai a teku ta yi sama da su tana iya iska mai karfi ne tana kai su ko ina su zubo wani zai zaci ko a'a daga sararin su bahana ne wannan kifaye Allah ya watsa su mala'iku suka zubo wanda yake na riga na yi bayani cewa waɗansu ma suna tsoron su ɗibi kifin nan waɗansu ko haka suka dinga ɗibin kifayen nan buhu-buhu suna tafiya da shi to masu sauraron ina fatan da masu wannan tambayan an gamsu da wannan takaitaccen bayani akan dalilai da ke kawo haka na kifaye bayan an ɗauke ruwa ka gan su a doron ƙasa ba a cikin rafi ba ko a kogi ko a tarki ko a wani wuri da ya kamata a ce inda yake inda ake zaton a tsinci wuta a makera aka zo aka tsince ta a masaka. To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin sheikh habu umar ali daga bamenda kasar kamaru da alhaji garba suleiman daga birnin boston amurka da wakilinmu a kamaru garba awwal da kuma injiniyanmu na yanzu haili hailu ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai makon gobe to a gaida ibrahim garba to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma ga labaran wasanni daga najeriya wasanni a takaice wasu 'yan bindiga sun kai farmaki ga tawagar 'yan wasa da jami'an kungiyar kwallon kafar adamawa united da ke arewacin najeriya wadda ke fafata gasar ta ajin kwararru ta najeriya lamarin ya auku ne da misalin karfe goma sha biyu na daren jiya juma'a sa'ad da 'yan wasan suke tafiya a motar su kan titin benin zuwa ore a kudancin najeriya yayin da suke kan hanyar zuwa birnin eko domin buga wasa rahotanni sun bayyana cewa 'yan bindigar sun yi awon gaba da direban motar da kuma wayoyin salula da sauran wasu kayayyakin 'yan wasan Kungiyar kwallon kafar West Ham United ta Ingila ta kawo karshen nasara a wasannin gasar Premier ta Ingila biyar na kungiyar Chelsea bayan da yau kungiyoyin biyu suka yi kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya. West Ham din ce ta soma shiga gaba a rabin lokacin wasa na farko. To amma kuma Chelsea din da ta ci gaba da kasancewa ta hudu a teburin gasar ta sami farkewa a rabin lokaci na biyu ta hanyar bugun penalty. To sai dai kuma wannan bai kawo karshen buga wasanni ba tare da an doke kungiyar ta Chelsea ba har tsawon wasanni bakwai tun somawar sabon kocin ta thomas tuchel a ɗaya wasan gasar ta premier da aka buga a yau bolle ta yi kunnen doki da west brom ba wanda ya zura kwallo a kasar spain kuma kungiyar atletico madrid ta rage tazara a saman teburin gasar la liga ta kasar bayan da a yau ta sha kashi a hannun levante da ci biyu da nema wannan ne karo na farko da levante ta biya atletico har gida ta doke ta a wasan league haka kuma shine karon farko da atletico din ta sha kashi a cikin gidanta tun daga watan disamban shekara ta 2019 'yar kasar japan naomi osaka ta lashe babbar gasar tennis ta australian open ta bana a bangaren mata bayan da ta sami nasarar doke 'yar kasar amurka jennifer brady a wasan karshe ta gasar da turmi biyu a jere wannan ne karo na biyu da osaka mai shekaru 23 take lashe gasar ta australian open wanda ya bada jumlar kofunan manyan gasannin tennis hudu da ta lashe a tarihi a yayin da kuma ba a taba doke ta ba a wasannin karshe na manyan gasannin da ta buga osaka ta soma lashe gasar ta australian open ne a shekara ta 2019 bayan da ta lashe kofinta na farko na US Open a shekara ta 2018 ta kuma lashe gasar ta shekara ta 2020 ta sami kaiwa a wasan karshe ta gasar ta bana ne bayan da ta doke babbar abin koyinta ta Serena Williams a wasan kusa da na ƙarshe wanda ya bada adadin wasanni goma sha biyu ba tare da an doke ta ba tun daga watan fabrairun bara osaka wadda yanzu haka take mace ta biyu a duniya a jadawalin mafifitan 'yan wasa za ta ɗare zuwa matakin ta biyu a sabon jadawalin wannan shekara da za a fitar a ranar litinin a gobe lahadi ne kuma za a fafata wasan karshe ta gasar ta australian open ta maza da ɗan ƙasar rasha daniel medvedev Djokovic mutum na farko a duniya na neman lashe gasar ta Australian Open karo na tara wanda kuma zai bada jumlar manyan gasannin tennis goma sha takwas shi kuwa Medvedev wanda shine mutum na biyar a jadawalin mafifitan 'yan wasa na duniya zai buga wasan karshe ta babbar gasar ne karo na biyu a tarihi inda yake neman lashe gasa ta farko a rayuwarsa ta wasan tennis. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, nigeria. To a gaida Murtala Faruku Sanyin na yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. baban a takaice a yau asabar wani harbin bindiga ya kashe akalla mutum biyu a myanmar yayin da jami'an tsaro suka yi amfani da albarusan gaske da na roba da barkonin tsohuwa akan masu zanga-zanga da suke kalubalantar juyin mulkin soja na ranar 1 ga watan fabrairu Sojoji da 'yan sanda da yawansu ya kai ɗari biyar sun taru a tashar jirgin ruwa a garin Mandele, birni mafi girma na biyu a ƙasar Myanmar domin tarwatsa ma'aikata da masu zanga-zangan, lamarin da ya haifar da rikici inda masu zanga-zangan suka yi ta jifar 'yan sandan da duwatsu. hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana fargabanta ganin zalunci da wasu ƙungiyoyin 'yan bindiga ke yi wa fararen hula a yankin ituri da gundumomin kivu ta arewa da kivu ta kudu a gabashin ƙasar demokaradiyyar jamhuriyar congo hukumar ta 'yan gudun hijiran ta ba da labarin kashe-kashe da yin garkuwa da mutane na ci gaba a gundumar kivu ta arewa mai fama da tashin hankali a ƙasar dr congo sama da fararen hula dubu biyu ne aka tabbatar da an kashe su a shekarar da ta gabata. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da asuba za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma Hail Hail da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.